الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء من قرشان سورة المعارج آه سورة نوح yau kuma za mu tashi a farkon suratul jinni suratul jinni sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka bai hijira koma madina ba sannan ayoyinta guda 28 kuma tana karantar da abin da ya shafi aqida ta Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tashin alkiyama da abin da ke biyo bayansa bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta lace kul uhiya ilayya bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, Ohiya ilayya an yi mini wahayi, annahu stama'a nafarun mina jinni, wasu jama'a daga cikin aljani sun saurari Alƙur'ani. kuma har ma sun yi imani da alkur'ani faƙalu sai suka ce inna ina ƙur'anin ajaba suka zo suna ba wa mutanen su labari suna cewa mun ji wani abun karantawa ajaban mai ban mamaki mai al'ajabi ya hadi ila rushudi yana shiryarwa izuwa ga wato shiriya izuwa ga alkhairi fa'aman bihi sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yanzu har abada ba za mu sake yi wa ubangijinmu shirka ba mun gamsu da abin da alƙura'anin yake faɗa waɗannan aljani da suka ainihin saurari alkur'ani har suka yi imani da shi wato su ne ake ce musu aljanin jinnun nasibin waɗannan aljanin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if mutanen ɗa'if sun walaƙanta shi to yana dawa ne Allah ya turo innan aljanin suka ji karatun alqur'ani sa suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita garuruwa yayi da'awa domin mutane su shiga musulunci da ba ta da nisa daga makka sai ya kama hanya ya tafi don ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya wuce wasu shugabannin su guda uku ya tallata musu addinin suka gaya masa baƙaƙen maganganu ɗaya daga cikinsu ya ce ubangiji subhanahu wata'ala in dai kai ya aiko a matsayin manzo to ni na dau alƙawarin zan ta rigan kaba wato zai kacce kacce da kaba saboda haushin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai zai yi imani ba kenan duk da darajar da suke gani na ɗakin kaba dan kuma yace daga yau karka sake mini magana wato ba son a tallata mata a tallata masa addinin musulunci dan kuma yace Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai wato ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai fasa tafiya bai je shiga garin Taif ya kira su zuwa ga addinin musulunci yana ta da'awa suka ki su amsa har suka tara wawaye matasansu suka ba su duwatsu suka ce su dinga wurgin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga jifansa suna jifansa da duwatsu ko ina jikinsa jini sanda jini ya cika masa takalmi zaid bin harisa da yake kare manzala sallallahu alaihi ko ina an faffasa masa bayansa saboda yana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya to manzon Allah sama yana cikin wannan halin yana tafiya yana komawa garin Makka babu wani wanda ya amsa kiran sai dai cutar da shi da aka yi mala'ika Jibrilu ya zo ya same shi ya ce ga mala'ikan duwatsu nan ka umurce shi da abun da kake so in kana so ya halakar da su ya afkar musu da duwatsun makka akan su su halaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin haƙuri ne yace a a kar a halakar da su yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane su jahilai ne shi yasa suka mini wannan aikin suka ki su yi imani kuma ya gaya mala'ika jibril yace fa inni arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ina fatan Allah ta'ala ya fitar a tsotson su ko su ba su yi imani ba 'ya'yansu ko jikokinsu a samu mai bautan Allah subhanahu ta'ala wanda ba zai yi masa shirka ba ko guda ɗaya ya zama wato ainihin tauhidi yake yi to shikenan yana cikin wannan halin ya yi haƙuri a bisa cutar da jama'a ko cutar wanda mutane suka masa irin nan mawaqif a cutar da kai gashi kana da daman karama ka kiramawa to ne suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa suka zama suna daga cikin ulul azmi minar rusul wato ma'abota himma daga cikin manzanni wahala ba ta sa su yi gudu ko su ja da baya duk komin wahala to za a ci gaba da da'awa din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su don babu wanda ya fi shi hakuri maimakon yayi addu'a a halakar da su addu'a yake Allah ya shiryar da su to ana cikin haka ana tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wani wadi da ake ce masa wadin nakhla da ya zo wannan wadin sai ainihin sallan asuba ta kama shi kamar yadda ya zo a hadisin bukhari wato shi da sahabbansa sai suka tada sallah da suka tada sallan asuba ka san sallan asuba ana yi ne kira'a a bayyane shikenan manzala sasnama yana ta kira'a yana ta kira'a to shi bai sani ba a sai aljani sun zo suna jin wannan kira'a din Allah ta'ala ya turo su su zo su ji kira'an domin wato ainihin su musulunta wannan kuma zai zama kalubale ne ga su mushrikai na ƙureshawa da kafuransu wanda su sun ƙi su musulunta su mutane ne sai Allah ta'ala turo aljani kuma su karbi ainihin addinin musulunci kamar yadda ubangiji ta'ala ya ba da labarin dalla-dalla a cikin suratul ahqaf yace wa is sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin lokacin lokacin da muka juyo ko ka ambaci lokacin da muka juyo da mala'iku izuwa gare ka wato nafaran abun da bai kai goma ba shi yasa su malayan suka ce aljani kai wasu malayan suka ce aljanin guda tara ne ba guda goma ba ne abin da ba su kai ba su wuce tara ba shi yasa aka ce nafar in an ce nafar a larabci abin da bai kai goma ba to aljani guda tara ubangiji ta'ala ya turo su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saurari alqur'ani yana sallan asuba tare da sahabbansa saboda haka lokacin da suka zo wannan wurin da suka ji qur'ani sun ji wani abu wanda ba su saba jin irinsa ba sun ji wani irin qira'a saboda babu wani littafi a duniya da za a karanta shi ka ji ya kayatar da kai yayi dadi kamar alqur'ani babu shi kwata-kwata ba taɓa yinsa ba kuma nan gaba ma ba za a yi shi ba ka ji ana karanta shi yana maka daɗi kuma inda za a shekara karantawan kullum dai ƙara jin daɗinsa kake yi. in wancan na yi daɗi wancan ma ya karɓa muryansa daban daɗi haka alƙur'ani yake to aljani ba su saba jin irin wannan ba irin abun karantawa mai ban sha'awa irin wannan shikenan da suka zo wurin sai suka suke cewa ƴan uwansu ku saurara ku saurara akwai wani abu to shikenan sai suka kama sauraron wato ainihin karatun alƙur'ani to lokacin da manzala sasnama ya gama karatun alƙur'ani kawai sai suka sallama suka miƙa wuya suka musulunta saboda haka sai suka koma izuwa ga mutanensu suna musu wa'azi suna ta musu wa'azi cewa su masu musulunta ne ubangiji ta'ala ya ce lokacin abin nan suka ce ya ku mutanenmu abin nan mun ji wani littafi abun saukarwa wanda aka saukar da shi bayan annabi musa alaihi salatu wassalam kuma yana gaskanta littattafan da suka zo kafinsa kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wato mutanen sun san taura so aljani to kuma sun san alqur'ani sai suka ce alqur'ani baya karyata attaura gashi bayan annabi Musa a sai akwai wani littafi kuma da aka saukar wa wani mutum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan littafin ayi imani da shi mu kan mun yi imani da shi suka dinga ci gaba da wa'azi dai ya ku mutanen mu ku amsa kiran wato ainihin Allah ku ainihin amsa kiran me kiran ku zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ku yi imani da shi in kun yi haka Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku sannan zai tseratar da ku daga azaba wacce take mai radadi ita ce azaban wutan jahannama ya ku mutanen mu duk wanda bai yi imani da Allah ba bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba to ba zai gagari Allah ba a nan bayan ƙasa zai iya azabtar da shi sannan kuma bayi da wasu waliyyai da za su taimake shi masu jibintan al'amuransa wanda za su hana a masa azaba idan an yi tashin alkiyama kuma ubangiji ta'ala ya ce sai suka ce waɗannan su ne suke cikin ɓata mabayyaniya kenan aljani sun yi imani kuma har sun wato kira jama'ansu zuwa ga imani wannan kuma sai ya zama kenan abun kunya wa larabawa a aiko manzo mutum ɗan uwanku kuma mai magana da irin yarenku jinsinku amma kuma ku kasa fahimtansa sai ga aljani kuma sun zo sun fahimce shi sun yi imani da suka yi imanin kuma suka koma suna da'awa suna kira zuwa ga wato addinin musulunci cewa mutanensu su ci gaba da abin nan su yi imani ga wani addini da ya zo kuma addinin na gaskiya ne wannan kenan shi ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na mutane da aljani gaba daya shi an aiko shi ne ila sakalaini al-insu wal jin wato ba mutane ne kawai ba har ma da aljani kaga da annabawa kafin su zo abin nan da annabawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin mutane ma kowa ana aiko shi zuwa ga wasu kabila ne wata kabila kawai ko kuma wani gari ya je yayi da awan bai shafi sauran garuruwan ba wancan garin ma sai a aika masa annabinsa daban to amma manzon Allah sallallahu da ya zo shi kuma sai aka ce wa ma ka illa kafatan linnas kowa da kowa kai manzon sa ne to bai takaita akan jama'a gaba ɗaya ba na duniya ya har da aljani ma shi manzon su ne idan aljanin ba su yi imani ba su ma za a azabtar da su kamar yadda za karanta a cikin wannan sura saboda haka aljani suka yi imani suka koma suna kiran mutane zuwa ga imani kai ma in kai imani ka fahimci gaskiya sai ka kama kira kuma zuwa ga ainihin addinin Allah jama'an ka su gane idan ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tallatawa yan uwanka su ma su fahimta domin su samu tsira gobe kiyama wayannan mutanen wato an aika abun nan shedan ne ya aike su lokacin da ainihin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zamu karanta suna zuwa su je su dinga satan ji a sama shikenan in an faɗi labari Allah ta'ala ba mala'ika jibril labari za a kaddara wani abu a ƙasa wani abu a bayan ƙasa zai faru ko na alkhairi ko na musiba mala'ika jibrilu sai ya sanar da mala'iku kafin a hukunta wannan abu to aljani sai su tafi can sama suna jin menene mala'iku suke faɗa shikenan sai su sato jin su zo su gaya wa bokayensu idan a suka samu ƙwaya ɗaya na gaskiya in sun gaya wa bokayensu kuma sai su ƙara casa'in da tara sai su yi ƙarya casa'in da tara sai su faɗi labarai ɗari amma ƙwaya ɗaya ne na gaskiya kai da baka sani ba sai ka ɗauka cewa to ai gaskiya ne gashi abin da ya faɗa ya faru ko guda ɗaya ne ya faru sai ka ɗauka duka sauran ma gaskiya ne to lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi doka abin nan aljani ba su isa su tafi sama ba ba magana su je satan ji sai aka sa masu gadi na mala'iku da taurari waɗanda suke jefo su aljani in suka je satan ji da zaran sun tafi sai a jani abun sai ya ga tauraro ya biyo shi kawai yana neman zai kashe shi ko ya buge shi ya kashe shi to wani abu ya daga wa aljani hankali sai suka yi mitin suka ce to me yake faruwa ne wasu daga cikinsu sai suka ce to ai wannan abu ba a banza ba ne dole akwai wani abun da zai faru don ba mu saba da haka ba da ba a mana ainihin irin wannan wato da babu tsaro tsakaninsu da sama shikenan sai shaidan ya ce musu shugabansu kenan iblis ya ce to yanzu ku zagaya bayan duniya ku tafi zuwa gabacin duniya da yammacin ta mana su kure ko ina su dinga yawo a cikin duniya don su gano menene ya faru aka sa musu wannan takunkumi to su wayannan suna cikin tafiya shine suka je wannan wadin kala ana ce musu jinnun nasibin suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da suka ji wannan karatun suka ce to hadha allazi hala bainakum wa bain khabari samai wannan shine ya tsare ku daga jin labarin sama wato wannan aikin da aka yi wa wannan annabin shi hana yanzu ku je ku yi satan ji shikenan sukan sai suka yi imani suka sallama suka koma kuma suna kiran mutanen su izuwa ga imani sai Allah ta'ala ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وبنجي تعالى وأنه تبذ يندى الأمر يكي تعالى جد ربنا girman ubangijinmu ya ɗaukaka mattakaza sahibatan bai riƙi mata ba wala walada kuma bai riƙi ɗa ba Allah ta'ala darajansa ta wuce a ce yana da mata don bukata ne yake kawo mata Allah ba bukatan komi auren kowa baya bukatan ɗa don ɗa kana neman ka ɗebe kewa da shi ko ya taimaka maka a rayuwarka Allah ba bukatan taimako wurin kowa dukkanin bayin Allah ko halittan Allah bayinsa ne saboda haka shi yasa aka ce anan ta'ala jaddu rabbina wa annahu hu dinnan damiru shani ne ai wa anna shana yanda lamarin da sha'anin yake daukakan Allah ta daukaka girman Allah ya daukaka ya wuce a ce ya riki mata ko ya riki da ba yi da mata ballanta na da wannan mun karanta shi a baya da yawa cewa ubangiji ta'ala ba yi da da ba yi da mata lam yalid wa lam yulad kafurai yahudu da nasara su suka masa wannan sharrin yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne su kuma nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kafuran makka suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne dukkanin su Allah ta'ala ya musu raddi akan wannan magana kuma yace lalle sun faɗi babbar magana wanda sama ta kusa ta kece saboda wannan magana mun karanta abjoji da dalilai na rusa wannan magana din saboda haka Allah ta'ala bai da mata kuma bai da ɗa to mala'iku wato aljani sun tabbatar da wannan suna gaya wa ainihin mutanen su jama'a su aljani cewa lalle su daina ma itiqadi a zuciyansu cewa ubangiji ta'ala yana da mata ko yana da sam sam bai da shi sun ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai da da bai da mata kuma wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata lalle wawanmu wawa daga cikin mu ya kasance yana faɗan shaɗaɗan wato magana wanda ta wuce gona da iri yana dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana faɗan ƙarya yana faɗan magana wanda ta yi nesa daga shiriya domin a dangantawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ita wato shine Allah yana da mata ko yana da ɗa ko yana da abokin tarayya wasu malamai suka ce safihuna a nan suna nufin duk wani wanda ya ce Allah yana da ɗa ko yana da mata to ya zama wawa ma'ana bai da hankali kuma jahili ne don bai san Allah subhanahu wa ta'ala ba da ya san Allah ta'ala ba zai danganta masa ɗa ba kuma ba zai danganta masa mata ba wasu malamai suka ce abin da suke nufi da safihu na shine iblis wato shi kakan nasu kenan baban ainihin su aljanin gaba ɗaya kangararren nasu shine iblis to iblis yake tara aljani ya dinga cewa su yi masu yi wa Allah shirka kuma su dinga ainihin danganta masa mata da ɗa da suka fahimta sai suka ce wawan namu yana faɗan wata magana wanda tana nesa daga gaskiya ba ta da ƙashin gaskiya ko kaɗan yana cewa Allah yana da mata da ɗa kaga daga nan sun wautar da lamarin wato ainihin shaidan shine iblis sun ɗauke shi wawa to haka nan addinin musulunci yake ba za ka san kai wawa bane sai ka fahimce shi da kai ka ɗauka kai wayayye ne ka san abin da kake yi to daga lokacin da ka shiga addinin musulunci lokacin ka zama mai hankali sai ka fahimci cewa a sai da kai wawa ne kuma wanda yake rudin ka yana nuna maka ga wani abu nan shiriya ne ba addinin musulunci ba sai shi ma wawa ne don shaitan din ya fi su wayo ai ko bai fi su ba ba shine yake ainihin badda jama'a ba ya zai maka wayo ya loba ka kaje ka aikata sabon Allah to amma sai suka ce wawa ne saboda bai gane Allah ba ai duk mutumin da bai gane Allah ba ba wawan da ya fi shi kuma babu jahilin da ya fi shi amma wanda ya san Allah ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala ya sallama ya mika wuya ya yi da shi ya yi halittar nan gaba ɗaya kuma ba ya yi su don banza ba domin a lura da su a gano shi kaɗai ya cancanci a bauta masa kuma ya gane hakan ɗin ya ci gaba da bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe ta shi a wajen ibadan Ba wannan shine mai hankali kuma wanda ya ji tsoron Allah ta'ala zai azabtar da shi a lahira ya nisanci saɓon Allah da shirka kuma ya yadda cewa Allah yana da aljanna yake yin abun da ya wajaba a kansa yake ayyuka na gari don ya samu aljanna ya samu tsira gobe kiyama ya shiga rahamar Allah ta'ala ai babu wanda ya fi wannan hankali da zurfin tunani wannan shine mai hankali wanda bai gano haka ba kuma duk abun da ya gano maka a duniyar nan sunansa wawa kuma sunansa jahili kuma sunansa mara hankali don mai hankali shine wanda ya gyara lahiransa ya fahimci lahira din ya gyara ta domin ya ci ribar lahira din duniya ba ita ne ta tsole masa ido ba duk yanda turawa suka waye kafure makiya Allah suke kere-kere su fito da wannan su yi wannan su fito da wannan na ci gaban rayuwa to dukkanin su dai wannan koda sun yi haka din suna nan a jahilai suna nan a wawaye suna nan a mahaukata tunda ba su gano wanda ya halicce su shi ya cancanta su masa da'a sau da kafa ba ba su fahimci Allah ta'ala shi kaɗai ne shi ne ya cancanci a bauta masa ba amma kai ubangiji ta'ala ya maka hankali ka gane haka saboda haka idan mutum ba ya shiga addinin musulunci ya fahimta ba ba zai gane cewa duk wanda bai yi imani da Allah ba wawa ne bai da cikakken hankali sai ka shiga addinin musulunci ai wayannan aljanin da sun dauka cewa abinda iblis yake ga mu haka ne haka suka yi tammani sun dauka suna kan daidai sai da suka je suka fahimci shiriya sai suka fahimci shaidan fa sai wawa ne yana ta loba su yana ta gaya musu Allah yana da mata da a sai shi ma jahili ne bai gano yadda al'amarin yake ba kuma bai san darajan Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san darajan Allah zai danganta masa mata da da ko kishiya ya daina bauta wani abu tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi haka ba shi yasa Allah ta'ala kafin ya korewa kansa mata da da sai ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina yanda lamarin yake daukakan ubangiji ta daukaka girman Allah ya daukaka ya wuce rike dako mata to wanda bai san wannan ba ai jahili ne dole mu san girman Allah subhanahu ta'ala sannan ce wa anna zananna aljani suka ce mu da mun yi zaton allan taqulal insu wal jinnu ala allahi kadhiba mutane da aljani ba za su kirkiri ƙarya su dangantawa Allah subhanahu ta'ala ba suka ce da mun yi zaton wannan kaga kenan wato da shedan ya loba su yace musu Allah yana da mata yana da da yana da abokin tarayya to su kuma wannan lokacin basu waye ba don basu shigo addinin musulunci ba sai suke zaton irin wannan babbar magana a ce Allah yana da da ko yana da mata ko yana da abokin tarayya su ba sa tamanin haka kawai mutum ko aljani zai kirkiro ta ya danganta wa Allah ta'ala ba tare da yana da hujja ba da haka suke tamani amma yanzu da suka shiga addinin musulunci sai suka gane a sai mutane suna karya kuma aljani ma suna karya yanzu kan sun gane duk abin da ake faɗan karya ne tauhidi imani da Allah ta'ala shi kadai shine kawai gaskiya to kaga musulunci shi yake wayar da kan mutum ko saboda aka shi yasa Allah ta'ala kafure ce hum kal an'ami bal hum abal sun fi dabbobi bata ba su da hankali sai mutum ya shiga addinin musulunci sai ya gane da abin da yake yi wauta ne da kana daukan dutse ka bautawa Allah da shi in ka samu wani dutsen da ya fi shi sai ka fasa ya zama Allah naka sai ka dauki mai kyan kuma yanzu shine Allah ka haka mutum yake tai yake tai duk sahabbai da suka shiga addinin musulunci suka gane da abin da suke a sai gidadanci ne a lokacin suna jahilai lokacin ba wayayyu ba lokacin hankalin su rabi ne amma da suka shiga addinin musulunci sai suka zama masu hankali kai da larabawa kashe juna suke yi tsakanin wannan kabila da wannan kabila ba a ga maciji to an ka zama yan uwa sai suka gane kashe juna a sai jahili kawai da fasadi a bayan kasa sai suka gane wannan a sai ba alkhairi bane shike yansu su ma a yanzu sun fadaka dan sun yi tamanin mutum da aljan ba za su kirkiri su danganta wa hana wa ta'ala ba amma ne nuna maka wani abu ya ce shine abun bautan ka ka manta ne ya zo ya dora ka akan shirri akan shirka ya ce maka shine addini ya zo ya dora ka akan bidiyo'i ya zo ya ce maka ai wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yana karya ka fahimci wannan haka su ma aljani suke wasu suna loƙo wasu a cikin su to yanzu kan wayannan jinnun na sun waye sun gane cewa mutane da aljani suna karya bayan da da suke tammani ba amma da kan ba sa tammanin haka yanzu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayar da su sun gane ƙaryansu Allah ta'ala shi kaɗai ne bayi da mata bai haifa ba ba haife shi ba shine kawai ya cancanci bauta masa sai Allah ta'ala ya ce وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا Ubangiji ta'ala ce wa annahu yanda sha'anin da lamarin yake kana rijalun akwai wasu mazaje minal insi daga mutane ya'uzuna suna neman tsari bi rijalin da wasu mazaje minal jinni daga cikin aljani fazaduhum rahaqa sai suka kara musu girman kai da zalunci da sabon Allah wato da akwai mutanen da aka yi a lokacin jahiliya kafin musulunci ya wayarwa da mutane kai maimakon in ka zo wuri ka ji tsoro ka nemi tsarin Allah daga sharrin wannan wurin ka ce a'udhu billahi min sharri ma fi hadha makan ko a'udhu billahi min sharri shaytan ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ke wannan wurin ko kuma sharrin shaytanu to mutum bai zai haka ba sai ya ce a'udhu bi sayyidi hadal qaumi min sufaha'ihi sai ce ina neman tsarin shugaban wannan mutane yana nufin wai iblis ko babban babba daga cikin aljanin ina neman ya tsare ni daga wawayen wa'annan mutane wai ina neman ya tsare ni daga wawayen aljani ka su cutar da ni maimakon ya nemi Allah ya kare shi daga aljanin a'a yana roƙon shugaban aljanin ko shaiɗanu ya kare shi daga sharrin shaiɗanun ba Allah yake neman ya kare shi ba shine ma'anar wannan aya to wannan abin da suke kawai sai aljani suka ji ah don haka ne ma sun shugabanci dukkan mutane gaba daya sai suka ce mu ne shugabannin mutane da aljani gaba daya wannan sai ya kara musu girman kai larabawa duk wadin da suka zo wani kori suna tsoron ko akwai aljani da shaidanu da su cutar da su sai su ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha'i qaumihi ina neman tsari daga shugaban wannan kwarin daga wawayen mutanensa wato daga sauran aljani kenan ya girmama babban aljani shine zai tsare shi daga sharin wa'ancan maimakon ya girmama Allah ya nemi Allah ya tsare shi to ba haka yake yi ba wannan sai karawa aljani girman kai sai suke ganin kawai ai yanzu kan to shikenan sai suka ce sudna al-insa wal jinna mun shugabanci mutane da aljani yanzu mu ne ainihin wato manya-manya shugabanni a duniya gashi mutanen ma suna neman mu kare su daga sharrin mutane mu na wannan sai ƙara musu girman kai da jara'a da saɓon Allah da zalunci ya ƙara musu wato wuce gona da iri wajen ɓadda jama'a da kuma cutar da jama'a to aljani suka ce haka ake wannan shine ainihi wato yasa su manyan suke jin kansu wani abu to ko a cikin mutane idan mutum azzalimi ne ga ana girmama shi ana koɗa shi ana kai shi inda Allah bai je ba kullum ƙara girman kai yake in zalunci ne ma sai ƙara zalunci amma kai ko oho da shi ba a damu da shi ba ya ga ba a tara masa ƙasa shi da kansa jikinsa sai ya la'asa sai ya ga fa irin ɗaukaka ko girma da ya kamata a bashi ba a bashi ya kamata ya kaskanto wato ɗagawa da girman kai da nuna shi wani abu ne shi yasa mutane ma har ba sa son sa amma in duk abun da ya kuna kamba mashi komi taurinsa kuke nema kun bar Allah subhanahu wata'ala kuna ta ainihin masa fadanci ne zai muku komai kun bar Allah to lalle ko zai dinga azabtar da ku zai ga cewa yanzu kan ya samu daukaka akan ku sai yanda ya da ku kamar yanda aljani su ma suke jin cewa sun shugabanci mutane da aljani gaba daya saboda haka kenan mutane su suka ƙara wa aljani jiji da kai da ganin cewa su wani abu ne suke tabar da mutane suke cutar da su sai Allah ta'ala ya ce wa annahum zannu su ma aljanin fa wato na ana ba mu labarin aljani a cikin wannan sura su ma aljanin zannu sun yi zato kama zanantun kama yadda kuka yi tammani allan ya ba'aka Allahu ahada cewa Allah ta'ala bai zai tashi kowa bayan an yi tashin alkiyama kamar yadda mutane kafurai ba su yi imani da tashin alkiyama ba to haka nan su ma aljani suna itikadin cewa babu ainihin maganan tashin alkiyama in an mutu kawai an balbalce haka su ma suke zato in ma saboda jahilcin ku su ko son zuciyansu wa'azi bai je musu ba ko kuma ainihin son zuciya to mu ma mutane haka ake wasu ba su yi imani da tashin alkiyama ba wasu kuma sun yi imani da tashin alkiyama to aljani ma akwai muminai akwai kafirai sai Allah ta'ala ya ce وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ubangiji ta lace wa anna aljani suka ce tabbas mu lamasna a mun nemi mu hau sama fa na sai muka samu sama din muli'ad an cika ta harasan da masu gadi shadidan masu karfi sune mala'iku wa shuhuban da kuma ainihin taurari sun nemi su je su yi satan ji kamar yadda suka saba sai suka samu yanzu kan sama akwai tsaro ga mala'iku ga kuma taurari wanda suke jifan mutum shi za ga tauraro yana gudu yana wuta to yana jifan aljani ne idan ya je ce zai yi satan ji wannan kuma ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi daga lokacin da aka aiko shi ya zama annabi to sai aka sa tsaro a sama saboda kada aljani su je su dinga satan ji su zo suna badda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo suna gaya wa bokaye labari na ƙarya guda ɗaya ne gaskiyan su ƙara casa'in da tara na ƙarya domin su ɓadda jama'a mutane kuma su dinga biye wa bokayin to Allah ta'ala sai maganin aljani domin a wayarwa da mutane kai aljani ba su isa su ruɗi jama'a ba ƙaryan ma ko guda ɗaya kasu je su ɗauko ta ballantana su zo su ɓadda jama'a wasu malamai sun ce idan aljanin ya je satan ji tauraron zai biyo shi da gudu da gudu har ya buge shi kafin ya kawo jin ko kan ya saurari jin wani lokacin kuma zai je ya sato jin in ya zo yana dawowa mala'ikan sai ya buge shi kafin ya gaya wa bokan wani lokacin kuma sai ya jefa wa bo mala'ikan abin nan ba mala'ika ba tauraro zai bi shi yana neman ya kashe shi amma kafin ya kashe shi har ya jefa wa bokansa wannan labari shikenan sai boka zai faɗa muku labari ɗaya ne na gaskiya guda casa'in da tara duk ƙarya ne sai ku ɗauka cewa boka ya san gaibu ne kuma ba abin da ya sani saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina biye wa bokaye zuwa wurin boka haramun ne kuma lalata addini ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan wa salahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu 40 yawman wanda ya je wajen mai duba mai cewa ya san gaibu ya zo dudduba maka wani ma zai ce wai istihara yake maka sai ya gaya maka abin da ba wanda isa san shi sai Allah subhanahu wataala baya nan aka yi satan sai ya ce wane ne su wane ne suka dauke maka kuɗinka ka ko kuma wani abu ya same ka sai hada ka da makwacinka ya ce makwatanka ne suka saka a gaba ko kuma yan uwanka kaza ne suka saka a gaba ko kishiyarki ne ta yi abu kaza ta saki a gaba sai ki je ki asaran sallolin ki kwana arba'in ba za a karbi sallan mutum ba kuma duk wanda ya gaskanta bokan kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan wa saddaqahu ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi akan abun da ya faɗa kwana arba'in ba za a karbi sallansa ba abin nan ya kafurcewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kafurcewa alqur'ani don alqur'ani ya ce babu wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu ko a sama mutum yake rayuwa ko mala'ika ne shi bai san gaibu ba haka mutanen ƙasa babu wanda ya san gaibu ko da annabi ne mutum shi to sai kai kuma ka zo ka ce ga wani boka ya san gaibu shikenan ka kafurcewa alqur'ani shi yasa manzo Allah sai ce duk wanda ya gaskanta boka ya kafurce alqur'ani da haka mu ji tsoron Allah mu daina shiga bokayi. mata Allah ya jarrabe ku da zuwa wurin boka ku ji tsoron Allah kuna asaran imanin ku da sallolin ku kuna nan kun rude kuna ta fada da jama'a da kishiyoyin ku sai ga mace ta kasa samun nitsuwa kullum boka yana ta ruda ta aiwance ne ta saki a gaba kishiyarki ne kowa ne ne kullum tana kan hanyar gidan boka duk jarinta ya kare duk abin da ta mallaka bokan ya lallaba ya kwace shi wai a matsayin wai wai ana mata istihara ba wani istiharan da ake miki ana miki duba ne sai kaga gaba ɗaya mace ba ta da nitsuwa a rayuwanta kwata kwata komi kawai kishiyanta ne komi kishiyanta ne to yanzu ko hana ki da ya nitsuwa a rayuwarki ai ya cuce ki ya gama da ke kishiyarki kuma tana cikin kwanciyar hankali da ba ta zuwa wurin boka tun mai zuwa wurin boka bai da nitsuwa a rayuwarsa don boka yana hada shi fada da jama'a ne to ne yanzu 'yan siyasa su ma sai an hada da bokaye aje boka ya duba musu da su ci ko ba su ci ba galibin su haka suke yi da su ci ne ko ba a za su ci sai bokan ya ce maka kai ne za ka yi kuma sai ka zo ba ka yin ba amma duk da haka ba za ka gane ba gobe ma sai ka sake koma wurin saboda duk mai zuwa wurin boka akwai batan basira tare da shi bokan nan zai gaya maka abu uku duk ba su faru ba baka gani ba amma gobe ma kuma sai ka sake komawa sai ka ga mutum kuma tun da ya imani da su ya sake Allah su ne kawai zai dinga bi ba za mutum bai zai roki bayan Allah na gari su mar addu'a ta Allah da annabi ba a'a dole sai an bubbuga an bubbuga an gaya masa abun mai yiwuwa ne ko ba mai yiwuwa bane da irin su yayi imani saboda haka shi yasa yanzu masu duban suka yawa bokayen suka yawa saboda shine yake farashi saboda haka dan siyasa zai iya sauke maka miliyoyi saboda me saboda ainihin ka masa ƙarya kawai ka ce masa shine zai yi ai abun mai yuwa ne amma akwai yan adawa sai an tsaya da gaske sai an tsaya da gaske sai an karanta la kaza an karanta kaza kaza kaza ka zo kai ta juye masa kuɗi kuma wayo ne ƙarya ne kawai yana cewa abun akwai yan ada ina ga yan adawan kawai in bai faɗa maka akwai yan adawa ba za ka bashi kuɗi ba za ka bashi ba sai nuna maka abun mai wahala ne to wannan ko shakka babu mutum yana zudda sa yana zudda wato ainihin wato sa saboda haka mu ji tsoron Allah mata yan siyasa a ji tsoron Allah a daina zuwa wurin boka mutum ya tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa haka ne yan kasuwa akwai masu zuwa wurin boka suna duba musu sa'a wai sana'an da zaka yi ma sai boka ya duba maka wai wai za ta ci ko ba ta ci ba ka mai da boka kaman Allah shi zai zaba maka wace sana'a zaka yi kaga wannan dimuwa ne da da rashin hankali ka je ka zudda sallolinka da imaninka idan kasuwanci za ka yi ka ka yi shawara da 'yan kasuwa wace irin sana'a ya kamata ka yi su ne suka san harkan kasuwanci su suka san me yake tafiya su suka san wani mataki ya kamata ka ɗauka in siyasa za ka yi ka je ka yi shawara da 'yan siyasa su suka san shige da fice na siyasa ba sai ka je wajen boka ba saboda haka a daina zudda imani a daina ainihin wato ainihin zudda salloli saboda ainihin imani da boka kuma ana nan yanzu boka akwai yan fuwa nayin masu cewa istihara suke yi wasu ba bokanci bane saboda istihara ya halatta addinin musulunci istihara mutum shi yake yi wa kansa kai ne za ka yi addu'a kai nafila raka biyu kai addu'a in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya canja maka mafi alkhairi amma kai mafarki ko ni aya je maka istihara wannan dubbokanci zai maka karka yadda da wannan kai dogara ga Allah subhanahu wataala addu'a usilahul mu'min addu'a shine makamin mumini wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah ya Allah ya isan masa in ka dogara da bokaye sai a barka da bokayen kuma ba abun da za su iya maka saboda haka aljani ne suke kawo musu labari na gaskiya guda ɗaya sauran kuma duk ya zama ƙarya wanda bai sani ba sai ya sallama musu ya miƙa wuya Allah ya kare mu da karewansa ubangiji ta'ala ya ce idan suka je satan ji sai su samu an cika ta da masu gadi da kuma taurari wanda suke jifansu suna kona su sannan suka ce wa anna kunna na qa'udu min hama qa'ida lis-sam'i mu mun kasance da a baya kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan muna zama a can sama din mu je mu zauna domin mu ji wato don su yi satan ji suke zama a can sama sai su je sama don aljani Allah ya bashi daman ya tashi sama ya sauko ƙasa Allah ba shi daman ya yi tashakkuli da duk irin kamannin da yake so kamar mala'ika me ya tashakkul ya yi kamanceceniya da duk abin da yake so aljani zai iya zuwa maka a siffan mutum zai iya zuwa maka a siffan kare zai iya zuwa a siffan kaza duk yadda ya ga dama zai iya wani wato tashakkuli da wannan zai iya tashi sama ya tafi can sama ya je yawonsa ya sake ka sauka a ƙasa yana waje amma baka san yana wurin baka zo ka wuce ya zama kamar iska kawai babu ya zama kamar babu zai iya maka ka kai baka iya ganin sa amma shi yana ganin ka to sai su lallaba su je su zauna a sama shikenan suna satan ji to sai Allah ta'ala ya maganin su ya hana su ji din aka sa taurari suna jefo su daga sama faman yastami il'ana suka ce duk wanda a yanzu yake kokarin ya je satan ji ya jilla hu shihaban rasada zai je ya samu taurari suna nan suna jiransa dama suna jiran mujrumai masu laifi daga cikin aljani masu zuwa satan ji da sun gani za su bi shi a gudu da gudu sai sun kashe shi su je su buge shi su harbe shi saboda haka kenan lalle aljani su ji tsoron Allah su daina zuwa sama wayannan aljanu jinnun nasibin suna ba mu labari yadda lamarin aljanin suke kamar yadda Allah subhanahu wataala yake yi mana hikaya aljani haka rayuwarsu take kuma ubangiji subhanahu wataala ya fifita mutane a kansu ba su da wani daraja kiman su bai kai ta dan adam ba kar ka dauke su ka ba su wani matsayi kai din nan fi su daraja kai musulmi kafi musulmin aljani ballantana kuma kafirin aljani ko ne, sai Allah ta'ala ya ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ubangiji ta ala ya ce sai aljanin suka ce wa anna mukan tabbas lana dari ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi shin sharri ake nufi da wa'anda suke bayan ƙasa mutane aka hana mu satoji am da bihin rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yana nufin alkhairi ne da su da aka hana su satan ji ai sai suka kama shawaran cewa akwai abin da zai faru kam in ma ya zama alkhairi ko kuma ya zama sharri shikenan nan ne aka aka watsa su a bayan ƙasa su je su ji labarin menene yake faruwa har suka karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani su kuma suka musulunta wa'annan jama'a daga cikin aljani to anan aljani bai san gaibu ba bai san me yake faruwa ba da san gaibu da shikenan sai ya ce za a haiko annabin zamani ne to bai sani ba saboda gaibu babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake banta da wannan ilimi saboda aka sai suka ce to mu kan bamu sani ba sharri ake nufi da mutanen bayan ƙasa bala'i ne zai sauka musu ko kuma Allah yana nufin su da alkhairi kinan za a aiko musu wani annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda gabayansa rahama ne zuwansa a cikin al'umma to alkhairi ne ba sharrin bane rahama ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas ba aiko ka ba face ka zama illa rahmatan lil alamin face ka zama rahama ga talikai gaba daya mutane abun nan da aljani da muminai da kafure duk manzala sa sama rahama ne aiko shi da akai saboda haka kenan alkhairi ake nufin mutane da shi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su samu aljanna su samu tsira daga azabar Allah in an yi tashin alkiyama anan aljani da suka zo wajen magana sharri sai suka ce a urida sai suka gina shi wato limalan yusamma fa'ili wato mamniyu lima lan yusamma fa'ili ba su faɗi waye yake nufin su da hakan din ba amma wajen alkhairi kuma suka ce am arada bihin rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin su da alkhairi ne to yanzu in bala'in ne wa zai saukar da shi ba Allah ne subhanahu wataala ba da sharrin da alkhairin duk Allah ne yake kaddara shi da bala'in da shirin duk Allah ne yake aiko shi to amma saboda ladabi irin na mala'iku a irin na aljanin ka duba sababbin musulunta amma sun san ladabi wa Allah subhanahu wataala shikenan da suka zo wajen sharri sai basu danganta wa Allah ba don manzo Allah sai ya ce wa sharru laysa ilayka ba a danganta maka sharri don in ka danganta shi dare da wani kuma wanda bai san tauhidi ba sai tamani Allah ta'ala yana mugunta ne ko yana turo wa mutane masifa in ka ga Allah ya saukar da bala'i alkhairi yake nufi da jama'a don su wa'azan su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya tsora musu bala'i da masifa ko don ya kankare maka zunubanka ashaddu nasi bala'an al'anbiya thumma al'amsal fal’amsal wanda wanda fi kowa shiga matsala su sune annabawa sannan masu bin sai masu bin su saboda haka gwargwadon addinin ka gwargwadon yadda za a jarrabe ka Allah jarrabe ka don ya ɗaukaka darajanka ko don ya kankare maka zunubanka ko kuma don ka yi nesa da addinin ka ka dawo ka ci gaba da bin Allah sau da kafa wani in ba jarrabansa aka yi ba to ya tafi kenan shi kan rayuwa kawai ba ruwansa da lahira ba ya cina lahiransa amma ana tsora masa masifa sai ga kuma ya dawo izuwa ga Allah yana ta cewa yana addu'a Allah ta'ala ya yi masa to Allah ta'ala ba a danganta masa shirri. ko da a zahiri wannan abu kaga sharri ne akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ya aiko shi ko a cikin al'umma gaba ɗaya ko ya aiko wani akwai hikima kuma hikimar nan ka gane ta ko baka gane ta ba akwai hikima a zahirinsa ne yake sharri amma a haƙiƙaninsa kuma baɗininsa ba sharri bane Allah ta'ala baya yin abu sai da hikima to ce sa sharri sai bara a dangantawa Allah ta'ala ba amma kuma shi yake yi shi yake kaddara shi alkhairi kuma kai tsaye sai ka dangantawa Allah subhanahu wataala to anan jinnun nasibina sun yi ladabi ne sun yi wa Allah ladabi suka ce mutanen nan kam ana nufin su da sharri ne ko Allah yana nufin su da alkhairi alhalin duka aikin Allah ne subhanahu ta'ala. Allah ta'ala ya ce wa anna minnas salihuna وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا Ubangiji ta ce wa anna minna salihuna sai suka ce to mu fa daga cikinmu akwai mutanen kirki wato su ne wanda suka yi imani suka rike imaninsu kuma suke jin tsoron Allah a cikin aljani akwai akwai bayin Allah na gari a cikin aljani wanda sun musulunta kai wasu ma sun zama malamai ma suna wa'azi sun zama malamai suna wa'azi shekul islam ibn wai an kulle shi ya samu matsala da sarakunan lokacinsa saboda faɗan gaskiya da yake yi aka daure shi aka sa shi a kurkuku wato a cikin gidan yari aka rufe shi sai ga wani mutum ya zo yana wa'azi yana wa'azi a Dimashqa siffansa irin na ibnu taymiya kuma muryansa irin na ibnu taymiya yana ta jan ayoyi da hadisai yana wa'azi kamar yadda shekul isa ibnu taymiya yake yi su sun dauka ibnu taymiya ne da suka je gaishe shi a gidan yari sai suka ce abun mamaki kana gidan yari amma kuma kana fitowa ka je kai wa'azi ba a sani ba sai ibnu taymiya ya ce a'a ba ni bane wani aljani ne na musuluntar shine yake zuwa da irin siffa na yana wa'azi a cikin gari amma ba ni bane ni kai na nan a gidan yari wannan shi ke kenan abu na farko shine a aljani akwai malamai wanda suka yi karatu sukan zo su zauna a cikin ku yanzu haka ba mamaki a masallacin nan muna tare da aljani dewa suna nan suna daukan ilimi kar ka tsori ta fama <laughs> kar ka ji tsoro ba abin da zai baka mutumin kirki ne nake tambani duk wanda ka ga zo wurin wa'azi wurin tafsiri ai na kirki ne a cikin aljani so da haka yanzu haka muna tare da su ba abun mamaki bane sai su yi ilimi su yi karatu su je su yi wa ainihin mutanen su wa'azi kuma su zo su yi shiga irin na jama'a suna yi wa mutane ma wa'azi don zai iya zama mutum siransa ta zama kamar mutum ya kama yin wa'azi ba a sani ba ana karatu da su har na boko a makarantun boko a jami'o'i su sufa siffan mutum kawai kana shiga aji da shi abokinka ne kai baka san aljani bane wani sai daga baya bayyana cewa sai aljani ne ba mutum bane kake abokantaka da shi saboda haka suna zuwa majalis inda ake zama a yi karatu domin su saurara su zama malamai har su ma su zo suna yin wa'azi shekul islam ya ce wani aljani ne na musuluntar sai ya shiga irin tawa ya shigo siffa ta yake wazin amma ba ni bane to don Allah da wani dan bid'a ne ya zai ce ai kawai karama ta samu babbar karama kenan in aka zo aka gaya masa haka sai ya ce to ni wasa ne ba sun ce sun tsare ni ba da su hana ni fita ne ai kawai jiki na kuke gani a kurkuku na ina waje ina wa'azi na inda nake so sai ya faɗi haka to ba a samu hakan ba ma ana faɗa daga ba abun ya zo ya zama ƙarya saboda haka ya kamata wato ainihin aji tsoron Allah a daina karamomi na ƙarya karamar ka ta zama ta gaskiya ne tsakaninka da Allah amma karama ta ƙarya ka ce wai ka zo abin nan wani yana wani shehi ne yana so ya bayyana da karama za a tafi wani ƙauye sai ya ce to ku je ku yi gaba za ku same ni a can wai su yi gaba za su suka kama hanya a sai wani doshi ya bi ya dinga gudu ya dinga gudu kawai su koye suka bata hanya suka bi wannan joshen sai suka hadu da shehi kawai yana gudu ya hada zufa wai <laughs> sai asiri ya tozo karama ta karye kenan kaga ba magana <laughs> to da ba su bata hanya ba karshe ta yazo su same shi a can shi ya bi wani ita yar karamar hanya ne shortcut sai ce su to da ba za ce za ku same ni a can da ido na wallahi a kurna abun nan a Kano na gani lokacin ana wahalan mai shekarun baya lokacin baban gida ne in ban manta ba ana wahalan mai shikenan za ka shiga mota daga kuroda wato daga yan kura za ka tafi kurnan asabe da kokuwa ake shiga mota da kokuwa shikenan irin wannan waliyan na san shi a unguwar mu yake hularsa baya wanke ta tana da dauda wata mai dauda fara ce amma ta zama kaman gawayi kuma baya sa takalmi haka yake yawo da ina gan shi a masallaci ya taso a guje nake rugawa farkon zuwa na Kano to sai gaba aka ce ai waliyi ne ba wai abin nan ba mahaukaci bane to wata ran zamu shiga mota ni na shiga motan su kuma shi da muridansa wato wanda suke taka masa baya shikenan an zo da kokowa za a shiga saboda da zaran bus ta tsaya da gudu da kokowa ake shiga babu motan saboda babu mai a gari shikenan ana kokowan shiga motan sai ce musu yake ni fa na shiga ku shiga ni fa na shiga kuma yana baya fa ya ga wata kofa ne ya tamanin wai zai shiga ta wurin sai wani kawai ya zo ya toshe wannan kofa sai gashi nan sun shiga shi kuma yana kasa yana ce musu ya shiga fa ya shiga fasu shiga shi yana ci da ya samu pop ta wannan koma ke nan sai nuna musu cewa karama ce to haka wasu ke karyan karama sai Allah ya tona asirin abu to in ba a tona ba ba mun san karyan ne amma sheku islam shi ba karama ne a gabansa ba ba ruwansa da wani maganar karama wani da ya zo yana shiga wuta a jikinsa sai ya shafa wani mai wanda yake baya kona fatan jiki sai zo ya shiga wuta yace wai karama ce a zamanin shekul islam bi taimiya ibn taimiya sai yace a'a ai man gilo kake kake shafawa in ka in kuma da gaske ne ka zo mu tafasa ruwan zafi ka zo ka shiga ruwan zafin mu gani ka nuna mana karama aiki yayi wuta ba ta ci shi ba amma ko ya shafa wannan abun yin aka tafasa ruwan zafi ruwan zafi zai kona shi yace ka zo mu tafasa ruwan zafi ka zo mu tsoma ka ba gudu yayi ba saboda haka karama ba shine ba sai karama ta bayyana a wurin mutum shine zama waliyin Allah ko ya zama mutumin kirki ba ubangiji ta'ala yace wa anna minna salihuna wa minna duna zalik daga cikin mu akwai mutanen kirki bayin Allah na gari wato daga cikin aljani akwai mutanen kirki bayin Allah na gari wanda suka fahimci addini har ma suke da'awa a zo a shiga addini kamar irin wayannan aljanin kenan wa minna duna zalik akwai kuma wayanda ba haka ba akwai wayanda su kan ba su ainihin fahimci addinin ba ko sun fahimta son zuciyarsu suke bi daga cikin aljani kenan akwai fasikai akwai mutanen kirki akwai masu tsoron Allah akwai wanda suke mutanen banza a cikin aljani kamar yadda ake samu a cikin mutane kaga wannan suran tana gaya mana su wane ne aljani kar ka dauka dukkanin su kafurai ne dukkanin su shaidanu ne a a aljanin idan aka ce shayatin ana nufin masu taurin su kafurin su kenan su ne shaidanu wanda babban shaidani shine iblis shine shugaban su akwai kuma jinnu kawai wanda ba shaidanu ba sune masu saukin kai wanda ana samun musulmi wato a cikin su wanda galibin su ba sa cutar da jama'a shedanu sune masu cutar da bayin Allah su zo su shiga cikin su suka ce kunna qara'iqa qidada mun kasance hanyoyi ne daban-daban wani mutumin kirki wani mutumin banza wani mai tsoron Allah wani kuma matsiyaci bai da tsoron Allah wani mai cutar da jama'a wani ya cutarwa wani kafuri wani mumini haka aljani suke inji ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Ubangiji ta'ala ya ce sai suka ce wa anna tabban mu zananna mun yi yaƙini nan zannu mai ma'anan yaƙini ne kamar inni zanantu anni mulaqin hisabi amma mun ce shi a ba na yi yaƙini wa anna zananna mu mun yi yaƙini allan nu'jizallaha ba za mu gajiyar da Allah ba fil ardi a bayan ƙasa ba za mu fi ƙarfinsa ba ta yadda in mun yi laifi a ce za mu gudu Allah Allah bai zai kama mu ba suka ce muna da wannan yakinin. kaga imani ya shige su kenan ai wanda yake da imani shi ya san cewa yana cikin damƙon Allah subhanahu wataala bai isa ya gudu ba ba inda ya isa ya je duk inda ya gudu ba zai tsere wa Allah subhanahu wataala ba Allah zai kama shi ya maganin sa kuma dai suka ce walan nu'jizahu haraba ba za mu iya gajiyar da Allah mu gagare shi ba haraban don gudu duk inda muka gudu Allah ta'ala zai iya kama mu kuma Allah yana da sojoji su ne mala'iku duk gudun ka baka kai mala'ika ba saboda haka ka ji tsoron Allah in ba za ka iya gujewa Allah ta'ala ba sai ka ji tsoronsa. amma wanda in kamar laifi za ka iya gudu ila ba za ka ji tsoron sa sosai ba don in ka gudu ka tsira to Allah ina za ka shiga in ka gudu ina za ka shiga ba dai cikin duniyan nan ba ne to mala'ika gaba ɗaya yana kallon duniyan kamar tire ne a gabansa kawai in an ce kama ka cap sai je kama ka kawai in Allah ta ga dama ya ce kasa ta rike kama sai rike ka so da haka aljani sun yi imani da haka kuma suka ce wa anna lamma sami'na alhuda huda mu fa yayin da muka ji shiriya amanna bihi mun yi imani da shiriyan suna jin shiriya sai suka ce sun yi imani wato suna alfahari da addinin musulunci ba abunda mutum zai alfahari da shi kaman a ce yana musulmi saboda haka suka ce mu da muka ji shiriyan kawai mun sallama mun mika wuya kai ma in ka ji ka sallama ka mika wuya ga aljani ya sallama ya mika wuya ya yi imani sannan suka ce faman yu'min bi rabbihi duk wanda ya yi imani da mahaliccinsa fala ya khafu baksan baya tsoron a tauye masa wani lada na aikinsa wala Rahafa baya tsoron zalunci a maka masa wani laifin da bai yi ba wato duk wanda ya imani da Allah ta'ala baya tunanin zai aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra a zalunce shi saboda inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azima Allah baya ainihin zaluntan bawansa koda da kwayan zarra na aikin alkhairi da yi a ce ba za a bashi lada ba kai in kyakkyawan aiki kai Allah ta'ala yana ninnin Ladan tun daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai da haka Allah bai zai zalunce ka ba in dai ka yi imani da Allah ka sallama aikin ladan ka yana nan da wanda kake iya tunawa da wanda kuma ka manta sannan ba za ka ji tsoron zalunci ba ba za a ɗauki laifin wani kuma a zuwa tsora maka kai ba kai ba saboda wala taziru waziratun bizira ukura laifin wani ba shafan wani ba wani rai da zai ɗauki nauyi na laifin wani wanda ba shi yi shi ba shikenan wannan shi zai baka nitsuwa wanda yana ce yana fasikancinsa ko kafircinsa a kansa abun da ya tsaya kai kuma in kai aikin alkhairin ka wani da isa maka fashi ba a duniya kana da kuɗi kana tsoron yan fashi kar su zo su kwace maka to lada shi babu fashi ba a fashin lada yana nan a rubuce idan ka je ubangiji subhanahu wataala zai baka wannan ladan yana nan yana ajiye sai Allah ta'ala ya ce وأنا muslimuna wa minnal القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Ubangiji ta'ala ce wa anna minnal muslimuna su ajani suka ce a cikinmu akwai musulmi wa minnal qasituna kuma a cikinmu akwai wa'inda suke masu sabon Allah azzalumai in an ce alqasidu shine azzalumi wato wanda ya zalunci kansa yaki yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala in an ce almukusidu shi kuma mai adalci kenan wato wannan kalma in ka barta a mujarradu thulasi kace ainihin qasata kana nufin abun nan jara mutum yayi zalunci kenan qasata rajulu ai jara rajulu wa zalama mutum ya zama azzalumi amma in kace a qasata rajulu ka kara mata hamza ta zama mazidu thulasi bi harfil hamza sai zama ma'anansa adala a qasata rajulu ai adalar rajul mutum ya zama adalci shi yasa an ce almuqsituna ana nufin adalai in an ce alqasituna ana nufin azzalumai suka ce to a cikin mu akwai musulmi akwai azzalumai akwai wanda suka musulunta akwai wanda kuma suna nan kafurai ne har yanzu sun ki su musulunta kuma suna zaluntan bayin Allah faman aslama duk wanda ya musulunta ya mika wuya fa ulaika taharraw rashada waɗannan su ne waɗanda ainihin suka yi kirdado na shirya su suka nufi shiriya su ne waɗanda suke son alkhairi suke son gaskiya suka sallama suka miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala wuya suka yadda cewa addinin musulunci shine kawai addini kuma su ne za su samu kyakkyawan sakamako idan an yi tashin alkiyama sai suka ce wa ammal qasituna amma kaga azzalumai wanda suka ki su yi imani suka wa Allah subhanahu wa ta'ala fakanu li jahannama hadaba sun kasance wato kirare ne na wutan jahannama su kan ainihin azzalumai wanda ba su yi imani ba su sani cewa wutar jahannama ne makomarsu kuma su ne ma makamashin wutan jahannama kamar yadda Allah ta yake cewa wa hannasu nasu wal hijara makamashin wutan jahannama mutane ne da aljani abinda mutane ne da duwatsu su za a gasa a gasa su su kara busa su kara bura wutan jahannama din to kaga kenan aljani duk suna da wannan ilimin cewa musulmi shine mai samun tsira gobe kiyama kafuri kuma makomarsa wutan jahannama ne kuma zai dawwama a cikin wutan jahannaman har abadan abada babu ranan da zai fita ubangiji ta Allah ya samu daga cikin bayinsa na gari Allah ya kare mu daga kafurci da shirka da bidiyoyi da sabon Allah za mu tsaya a nan saboda mu dan ba da dama kila dan yi tambaya ko sanarwa kaɗan gobe kuma insha Allah za mu karisa karshen suran kuma mu rufe tafsirin a gobe in Allah ya kai mu muna da rai da lafiya ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh